wata cibiyar koyon harkokin kasuwanci da ake kira Entrepreneur Development Center da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya sun horar da wasu mutane fiye da dubu shida kan koyon harkokin kasuwanci a fannoni daban-daban musamman ma tsakanin matasa da ke fama da karancin ayyukan yi a wannan shiya da rikicin Boko Haram ya daidaita wannan cibiyar da ke samun tallafin babban bankin Najeriya na da ofishi ne a garin Maiduguri wanda kuma suka ce suna so su horar da mutane dubu bakwai ne cikin 'yan kankanin lokaci na su zama masu dogaro da kai da da kuma ƙara sanin makomin harkokin kasuwanci wannan cibiya dai ta yi ɗalibai ne daga jihohin borno da bauchi da gombe da taraba da yobe da kuma jihar adamawa sai dai jihar taraba ta ce da da karancin ɗalibai guda takwas wanda ake ganin hakan bai da nasaba da irin gingimun siyasa da ake fama da shi a wannan yanki alhaji abubakar abdu gusau shine shugaban wannan cibiya ya shaida mini irin yadda suke horar da waɗannan ɗalibai da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen tallafa al'umma game da irin waɗannan rigingimu da suka samu kansu ciki da ma 'yan gudun hijira da yanzu haka suka fada cikin wani halin A wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin bankin Najeriya CBN Borno State Government kuma AI Development saboda haka abin da ake cewa tripartite agreement yanzu mun yaye ɗalibai kusan dubu shida da ɗari biyar a cikin shekara uku da akwai batun yan gudun hijira wadda da dama su sun shigo cikin garin Maiduguri wannan dama an kafa ta ne a nan garin Maiduguri kamar akwai irin waɗannan yan gudun tiyata su masu da shigo wannan don neman irin wannan horo su zama eh kwarai da gaske ai mu waɗanda suka zo suka biya kuɗi waɗannan daban ne kaga ba su zo a matsayin an gurin to mun je a camps din su IDP ka kuma mu muka biya dubu biyar biyar din training din da ya kamata su biya don wasan basu da a kuma nan borno mun yi training a idp camps na fiye da mutum dubu fiye da mutum dubu kuma mun je adamawa shi ma mun je camp wajen camp biyar mun yi training shi ma fiye da mu saboda haka kuma yawanci ma wanda muka yi training a mai adamawa din da yawan su yan barka kamar mutum ya samu wannan horo akwai dan abin da ake bashi da kamar ya kammala samun wannan horo kuma wannan horo da ake bayar ran kamar tsawon wata nawa ne eh duka duka bai wuce wata bai kai wata amma kuma ba wai mu ne zamu dauko kuɗi mu bashi wa don mu babu wani kuɗi da aka bamu aka ce mu basu amma kamar yadda na ga maka in suka gama wannan horon kafin su gama za su yi abin da ake cewa business wannan kundi wanda zai nuna wace wani irin harkar kasuwanci suke son su sannan kuma ya za su yi shi sannan kuma su je su tabbatar ma mutanen banki cewa abin nan lalle yadda suka tsara shi abin nan haka gaskiya ce suka tsara to ko me ɗaliban za su ce na game da yadda ake ba su wannan horo sunana ana koyar da mu ne yadda za mu koyi sana'o'i daban-daban da yadda za mu kula da sana'ar namu ana ba mu ilimi sosai gaskiya muna yaba da kokarin da suke yi dan azuwan da ne na karu da abubuwa da yawa dama kina kasuwancin ne ko kuwa yanzu ne ke so ki koyi harkar kasuwanci yanzu ne ke so na shiga kasuwancin shi yasa na zo neman ilimi akan yadda ake tafiyar da kasuwanci sunana Alhaji Baba Gana Abdulrahman alhamdulillah an koyar mana muhim fahimta kuma yi mana amfani an bamu da daidin karfi an bamu kamar da mai da mai aka koyar da ku ne kan kasuwanci ne aka koyar mana sama babu kana harkar kasuwanci ne ko kuwa ina yi kasuwanci ya kai shekara 40 ko 50 ma to gashi baba ka kai waɗannan shekaru kuma ka zo neman neman karatu don Eh, me faru kasan ai koko shekara da rika ma din da kana yawo karuwan ba za ka ba ka bari ba yi mm, karuwa muke nema yi dan muka zo kuma akwai abubuwan da cikin kasuwan ba mu sani ba jewa an koya mana kamar na me kenan to kasuwan inda za a yi na zamani dabban na da da cesa wasu dalibai kin da suka fito daga shiyar arewa maso gabacin Najeriya da ke samun horo a wannan cibiya da ake kira entrepreneurship da ke horar da su kan harkokin kasuwanci musamman ma 'yan gudun hijiran da ya zaka kewa zai a wasu sansanin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya